Sama'ila ta ɗaya Sura talatin da ɗaya Shawulu ya kashe kansa Filistiyawa suka yi yaƙi da Isra'ilawa, sai Isra'ilawa suka gudu a gaban Filistiyawa, aka kuma karkashe da yawa a dutsen Gilbowa. Filistiyawa suka afka wa Shawulu da ’ya'yansa maza, suka kashe ’ya'yan Shawulu, Yonatan da Abinadab da Malkishuwa, yaƙin ya yi zafi ƙwarai kewaye da Shawulu har maharba Suka ji masa ciwo sosai bayan sun sha ƙarfinsa, sai Shawulu ya ce wa mai ɗauka masa makami, Ka zare takobinka ka soke ni, kada waɗannan marasa kaciya su zo su ci mini mutunci su kashe ni, amma mai ɗauka makaman bai yarda ba, don ya ji tsoron sosai, sai Shawulu ya zare takobinsa ya soki kansa, da mai ɗaukar makamai ya ga Shawulu ya mutu, sai shi ma ya zare takobinsa ya soki kansa ya mutu, Shawulu da yaransa uku, da mai ɗaukar makamansa, da dukan mutanensa suka mutu a rana ɗaya, sa'ad da Isra'ilawa na bakin kwari da waɗanda suke hayin Urdun suka ga sojojin Isra'ila suna gudu, Shawulu da yaransa uku kuma duk sun mutu, sai suka bar mallakarsu suka sheƙa da gudu, Filistiyawa kuwa suka zo suka mamaye wuraren. Kashegari da Filistiyawa suka zo domin su washe kayan matattun. sai suka tarar da Shawulu da ’ya'yansa uku duk sun mutu a dutsen Gilbowa, suka sare kansa, suka tuɓe makamansa, suka aika manzanni a dukan ƙasar Filistiyawa, su ba da labari a haikalin allolinsu da cikin mutanensu, suka ajiye makaman Shawulu a cikin haikalin gumakan Ashtarot, suka kafa gawarsa a kan katanga Bet Shan, sa'ad da mutanen Yabesh Gileyad suka sami labarin abin da Filistiyawa suka yi wa Shawulu, sai dukan jarumawansu suka tashi cikin dare, suka tafi Bet Shan, suka saukar da gawar Shawulu da na ’ya'yansa daga kan katangan Bet Shan, suka tafi Yabesh inda suka ƙone su, sai suka kwashi ƙasusuwansu suka binne a gindin itacen tsamiya a Yabesh, suka kuma yi azumi kwana bakwai.